gaskiya zahirin lamari wannan hadisi bai bayyana cewa sun kai abincin gida ba ma bai bayyana cewa sun yi sun nemo abincin sun kai gida ba amma abin da muka san da muke shi ne iyalin mutum da yaransa da matarsa na su a rataye ke abuwarsa kuma haka kafin ma shi ya ci ya bai wa kansa dole su yaran wasu dole su yaran wasu abin da ya ci to haka wannan babu babu shakka cewa wannan sahabbai sun yi cikin kinjarar gidajensu in ma yanzu su kafa su yi fitar abinci in ma yanzu tun baya su sun ci abinci abincin kuma sun yi kusa nema musu nasu amma dole mu yi cikin hadisi ba wallahu a'lam أيكم اليوم ويجب أن يستخدم ما يلوى في الفضل ما ما يلد من الدخل في يلد فيه فقر ينفع تعريف المنكر الشيطان الضياع أن مالك البشير ينا كما يبين هو في حكايته ذا متريان ومتى لتضرب على الأشياء in ki hadarto musu irin yanayin da zara sallallahu alaihi wasallam ne sahabansa in ki tawala kan ra'aytu nabiyya sallallahu alaihi wasallam annaban ku ma ya yajibu min ad-dakari ma yamnazu bihi bakra bai samun rabatan dabino mara daraja daga cikin dabino wanda zai cika cikin sarki don tsananin yunwa sannan a nan ita ce me yasa ya ce na nabiyya ku shi bai shiga da kansa wannan musulmi ne ba suka ce haka abin da kake ciki ka zare kanka ka zare ba dan kana da kake ba ka ciki ba ko kana da kake kirki ba akwai wata hikima da kake so ka fahimta da su hikima ita ce na tabar aiki na bayyana ku annabin ku da kuke da'awa kuke ban cewa kuna ban sa hikima ce annabin ku da kuke da'awar kuna ban sa to na gan shi ba da irin yanayin da ke kasancewa ciki bai samun ba da kuma da biyu da zai ci to kuma haka muke wannan shi ne hikimar abin da sai ce na biyar da sa kan ba, amma sha ba sai ko ya so ko ya ki kuma ya so da na na ce a lokacin da kake wani idan ba ka zo maka za ka ba shi ya yi rufi kamun ya ci domin cikin kenan to ya gadanta abincin kaɗan ne ba idan kuma idan na ba shi da cikin ya bude ba shi kan da ba ai super abin da muke da shi kawai dan kadan ne sai ka bari mun karanta akwai babu musamman cikin sai da musulmi da sai bukhari to da karanta mutum ne kan shi abin da ya akwai da karanta mutum ne kan shi dan ba kowa wannan kuma suke baya da ya karanta musulmi amma idan mutum ya zuciya bai da abin da zai shi to kada ya fi wannan ka zama na ya samu da gini shi ke ba da ya a yanayin da rayuwar yanzu ke nuna akwai wani kuma zaɓe da ɗan su ta ba ka ba wa matan su abin sa gida to shi yadda ka ce idan yunwa ya dame ka kar ka zuna gida kana addu'a ko ma da ba kar zuna kana so ta ce kanka idan ka musalla zai kame shi idan matan ka ta tana da zai tsawon da ku za a rama مثل بارتين كل أخذ عدد خلاص أما في أخر ما في تكون ثلاثة تفاصيل من هي كامل هذا يقول إذا لم يكن كامل سيمين إذا كي مرتع أقول ذلك في كان هو ما أدلع كما بعضهم باش ما يجب أن نتوقع الآن دون الشروط اللي نعمل باش يتم على أنت أما كما لا تفتر في دور كل شرعة بإجازة ذات المدنة تعيين الشرعة سيئة لا يقول والله فإذا ما من يسيك أما لكي أما ذات أما دور إذا أتمتع في حكومة إن يكون نمور لهم كي سوسي خارج سيئة الله أكبر مصمتها مفتاة إذا مبارا مصنع جنة لا يسعر لك سيئة فأما أسري الله يأتي إلى أرام منك إذا ومسنا أجلات الجنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم أحدنا عليه menene haƙƙin mazajen mu akan ba matan mu akan mu in ba ne ta tsayi mu kai da fa'inta wa an tafsira ta da tafaita la ta mulku wa la ta taqdir wa la ta hadu illa billah hadisi bukhari saboda haka nan yana da tiyar kansa dole ne baya kuma ta ba bayar ba tana da dama duk bai bayar ba tana da dama ta shi kuɗi a kwatan masa haƙƙinta daga hannunsa wallahu a'lam اللهم محمد اشهد ان لا اله الا انت